Ina tare da Muhammad Bago, ɗan majalisar wakilai ne da ke kula da kwamitin wucin gadi na duba yadda za a samu rage tsadar kujerar hajin bana. Zuwa yanzu na ji kun yi zama da shugaban hukumar alazan ah, me kuka cimma ne? Da farko dama an kafa mu ne mu binciken cewa me dalilin da suka kara kuɗin alhazai. To a cikin bayanan su baki ɗaya mun sun nuna mana cewa abin da ya sa kuɗi ya karu kawai maganan dala ne. Dama gwamnati tana ba dala a farashi mai rahusa yanzu kuma an cire wannan rangwamen da ake samu. To na biyu kuma sun nuna cewa su da jama'an su a zuwa ga inda suka kashe kuɗin nan sun kira sauran jihohi da sauran masu jiragen sama masu kai mutane sun nuna duka korafin su baki ɗaya akan maganan dala ne. To shi yasa muka ci mun a kwamitin mu yanzu akwai wanda suka zo da bangaren masu tafiya tsayin kansu sun nuna cewa ba haka ba ne a cikin abubuwa da take kashe kuɗi a kanta ita hukumar alhazai na ƙasan akwai abubuwan da bai kamata ba an ƙara kuɗin su ne to saboda haka kwamitin mu za ta yi binciken wannan abin dalla dalla amma duk abin da bai fi nauyi a kanta shine maganan dalar nan gwamnati ta cire abin da kira subsidy da ake samu a dala ta bi da sha tsirara. So da haka kwamitin mu za su je zauna da shi mukaddashin shugaban kasa za mu je mu zauna da shi dalilin cewa muna so don Allah a duba abin sosai a taimaka ma talaka so da wannan kuɗin yayi yawa. Muhammad Bagu kai kana gani idan kuka zauna da shi yadda lokacin tafiya aikin hajjin nan ya kure tun da zuwa ƙarshen watan nan ake shirin fara tashi za ku samu wata nasara kuwa? Nasara in Allah da za mu samu sulhu ba mu yanke zato ba abin da ya sa muka can samu nasara daman ai ko an biya ko lokaci ya kure inda gwamnati na so ta gwamnati ba wai cewa za a je kasuwa ba da nema gwamnati ne namu za ta dauka decision din ta ta dauka shawara da cito to ga yadda take so abu ne amma Allah da mu da za mu tura mu muna tabbatar cewa tunda dama amfanin gwamnati shine a kawo waraka da sauki matalaka a hasashen ku nawa kuke ganin za a rage ko nawa kuke so a rage wa alazai tun da yanzu kudin kujeran ya haura naira miliyan ɗaya da rabi. to gaskiya inda so samu ne dai ta sauko ƙasa da miliyan ɗaya kamar yadda mu kwanaki majalisar da ta suke cewa ma suna so ta zama ɗari takwas. A mu ba mu yanke ba dan dai so samu ne majalisar da ta tana da hukunta da hurumin da ta sa ta ce ɗari takwas amma mu dai a majalisar mu na tarayya ba mu yanke farashi ba mu dai komai aka samu rangwame dalilin dai mun sa baki kuma gwamnati ta duba a tausaya ma talaka ina so kai la'akari da abu guda biyu da mun talaka na so ya tafi saudiya ko an biya mashi ko bai mashi zai biya mashi amma shekara da shekaru ya sayar da karurorin shi da kamfanin gonan shi da dabbobin shi yana ta biyan kuɗin na hankali ya sa zai je kwatsam sai ji labarin cewa an kara mashi wannan kuɗin to babu yadda za a yi bai dame shi ba yau aka ce to shi kenan abin da ka riga ka riga ka biya dama eh ya ishe ka ya kai ka irin farashin da aka yi nan shekarar da ya wuce bara to kaga za a samu waraka to in Allah ya da mu muna son mu ne gwamnati duba talaka da idan rahama